Do plus ki doki. Ka plus re kare. Gi plus da gida. A plus ku plus ya akuya. Ka plus za kaza. Ba plus ba baba. Na plus ma nama. Do plus ki doki. Ka plus re kare. Gi plus da gida. So wannan shi ne darasinmu na yau.